su dai 'yan banga da suke da zama a yankin jihar Taraban sun koyi wannan gangami na haɗin gwiwa ne domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi al'umman jihar. Shugaban da ya jagoranci ƙungiyar mafarautan wada ko suka yi nasarar kashe 'yan bindiga sama da ashirin a yankin Bali da kuma Gasal ya koyi mini ƙarin bayani akan irin nasarori da suka yi tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Muna tracing wurare wurare mun shiga wani bangaren da mun ji labari suna na wuri mun ji tsowa wata sai mun nufa wani wuri wuri kuma eh. kwana june nan da yana gefe taso kyan da su de da di. to ya ke eh. gefe ku yan bijilanti yaya akwai da aka an samu asarar rayuka ne ko dai ko babu yaro guda ɗaya ne wanda aka kashe shi eh to amma kamar yan su yan bindiga ne kamar wanda kuka kashe sun kai kamar kimanin mutum nawa yan bindiga dai kan aka kashe zai yi magana ashirin da malam zakari yalli da ke zama dan banga kuma mai kishin al'umman sa ya koyi mini ƙarin haske akan yadda suke samun nasara a wannan gwabzawar ya ko tabbatar mun da cewa ba iya wannan yankin kaɗai za su tsaya ba nan gaba kaɗan za su sake zuwa wani yanki domin ganin kawo ƙarshen wannan matsalar. Muna cikin halin lafiya su kuma suna gudun su bar ƙasa muna son ne mu zo za mu shiga balin ma amma ba yanzu ba ko sai jibi don ba za mu bar ƙasan haka ta zanna a ce wai mun gama bane a wannan an so mu tafi ne daji ta so ba za ta zo har kan kulta shine gaskiyar magana. To yanzu yaya an da fara samun zaman lafiya wuri ko dai har yanzu dai abun nan. Tun da muka so mafin ba kinafin babu ko sata har yanzu da burin mu kenan mutanen garuwa ko mun kira su zuwa dawowa wannan gari daga garwa zuwa baba juli zuwa nema zuwa funawo zuwa bara baba duk sun dawo yanzu haka wasu ma su dawowa yanzu haka. To ko ta yaya al'umma mazauna yankin Gasal suka ji da yadda 'yan banga suka haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar kuma suna ci gaba da samun nasara akan masu tada ƙayar bayan wani matashi wadda ke da zama a wannan yankin ya koyi min bayani akan yadda suke jin daɗin akuwan lamarin har ma ya min ƙarin haske akan yadda suke fama a wannan yankin a can baya. Kwanakin bayan nan kaga barayi sun zo sun addabe mu na sun kori kauyukan mu na gaba daya to kaga garwan ma sun taba a nema sun kora yola kare je gagara gadi ko gaba kidan ko an an kori mutane a gure eh to amma yanzu ne hali yake ciki yanzu tunda yan banga sun shiga yanzu kam yanzu kan yan banga sun sake haduwa da na mutum biyu da na ina ne ina yanzu har yanzu sun koma yanzu kuma sun koma gure yanzu haka suna na can eh suna cikin da sun je baba joli an taimake su ma ina ga mota ma abin nan na shi ma irin guda aka tura musu baba joli to ko mahukuntan jihar Taraban suna da masaniya akan irin kokari da kungiyar mafarautan jihar suka yi domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi yankin Bali da Gasol? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wadda ke zama ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a Majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wadda ya ce. Lallai Salisu na da masaniya kuma na ɗaya daga cikin wa'adda suka ba da gudumawa da kuma goyon bayan haka saboda mun yi ƙoƙari mu ga an daƙile wannan abun da jami'an tsaro amma akwai wa'ansu yan cune wato informa su suka wahal da wannan operation ɗin wannan mata mataki da aka dauka na yan banga da kuma maharba da suka shiga wannan yankuna suka tarwatsa wannan mutanen din aka kama na kamawa aka tarwatsa da za a tarwatsa su alhamdulillah a lokacin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin bakin rundunar yan sandan jihar Taraban amma dai ba bata cimma ruwa ba na kira mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar yace min dai sai ya nitsa bincike akan akuwar lamarin inda mai sauraro ba zai mance ba yankin Baba Juli da Jabjab da garin Joro Manu da kuma sanjirde yanki ne wadda a kwana kwanakin baya 'yan bindiga suka mai da su sansanin holewarsu Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.